صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ranar asabar wadda ta daidai da ashirin ga watan ramadan hijiran manzo allah sallallahu alaihi wasallama 1432 wadda ta dace da ashirin ga watan takwas hijirar miladiya 2011 muna masallacin abu huraira inda muka gudanar da tafsirin alkur'ani um, eh? inda muka gudanar da tafsirin alkur'ani mai tsarki kuma muna cikin <clears throat> suratun nisa'i wadda take mun san tana nuna wa tsarewa haƙƙin waɗanda masu rauni balle ma a ce mata a jiya an yi karatu kisar a wannan a mutum ubairik da kuma abin da ya yi na satar da ya laka ma yahude da kuma da allah ya kwaci annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada ya azama wanda bai da laifi laifi a azama mai laifi laifinsa kuma da ayoyi masu yawa suka abin na suka biyu to cikin wannan kisa ga ta nan tahe amma eh, watan ta zama shamila ga shi duk da sauran duk wanda ya kama da irin wannan هل ya لا خير في كثير من جواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله يشكر بدا تصور مسلمي ومؤمنين kada su gana da duk abin da zai zamo ba alheri ba wato kamar waɗancan dangin a al'umma suka taru don su cece shi daga laifin da ya yi to allah ya ce la khaira babu alheri fi kasirin cikin da yawa min na jawahim daga ganawarsu wato su masu ganawa su su ceci wanda ya laifi ko kuma dukkan mutane duk wanda zai ganawa asalin ganawa ko da da mutum biyu suna ganawa wato magana da za a keɓancewa a yi takan ɗauki ko da mutum biyu ko mutum uku ko mutum uku ko abin da ya haka nan sama to ko wace irin ganawa Allah ya ce la khaira fi kasirin min najwahum babu alkhairi da yawa a cikin ganawar mafi yawan mutane amma sai an kai istisna'i Allah ya ce illa man amara bi sadaqatin sai wanda ya yi horo da ai sadaka wato ma'ana ya zabura sai kwadaitas ga ai sadaka wajen ganawar wato kenan ba ganawar aka hana ba idan aka zo wajen ganawa to ai ganawa da abinda zai amfani mutane na farko sai Allah fara cewa um, wanda ke yin horo da sadaka a wajen gana warka ce ya kamata a yi abu kaza na aikin alkhairi ko a bawa ne abu kaza ko a yi abin da ka sani na alkhairi to ka yi umarni a wajen ganawar aw ma'arufin ko kuma abin da an ka sani wato ga abin nan daga shari'a wato shine jami'i anwa'ul jami'i duk abin da an mai kyawu shine ma'aruf duk abin da baka jin kunya idan an ka aikata shi to shine ma'aruf wato ka yi horo da shi ka yi horo da abin da yake mai kyawu to wanda ya haka nan shi bai gana wasa ba ta zan lafiyar cikin ta ba sannan kuma wasu malamai na cewa abin da a gana wannan nan bilma abu ne ka yi horo ga biyan bashi wajen ganawa ku yi wanda ke da bashi a biya masa ko kuma wanda ke da wata bukata a biya masa don haka wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullu ma'rufin sadaqatin ko wani irin horo da aikin kwarai sadaka ne wa inna min al-ma'ruf yace kai akwai daga cikin ma'ruf sadaka din nan an talaka akhaka bi wajhi kalka wato ka gama da dan uwanka da fuska da asakakka ko da baka da abin da zaka sadaka na ka ba dan uwanka ko kai mishi wani abu na alheri to ku gama da fuska da asake wato kamar da muka faɗa a wajen sallama sharuɗin sallama cewa ka gama dan uwanka kai mai sallama kuma tana da bushasha ga huskar wato huskar ka sake ka gince ba to ko gama da dan uwanka da huska sake shi ma sadaka ne wato kuma abin da wanda yake mai kyau. Allah ya ce au islahin bainan nasi ko kuma wato kyautatawa tsakanin mutane wato kyauta tsakanin mutane yakan haɗa komi yana haɗa su wanda aka wani hukunci na jini a zartar da wanda ya laifi wanda bai ba a kubatar da shi ko kuma irlinsa wanda ake an kaso a azama abin da bai yi ba ka tunkuɗe irlin irlinsa shi ma islahin bainan nasu ne ko abin da ya shahi dukiyoyi dukiya inda ya kamata a kaita a kaita inda bai kamata ka da a kaita wannan kamar kenan shugabanni da ke yin mitin su ce a hidda abin nan kuɗi kaza a yi kaza a yi kaza to sai ka ba da shawara ina cikin masu shawara to yana ba da shawara a gina rijiya kaza ko a gyara matalakawa hanya kaza ko a biya ma wani bashi za a ɗaure shi ko a yi mai kaza duk irin waɗannan wato islahin ne bainan nas kuma eh, horo ne wanda yake mai kyawu wato wannan yakan faɗa ga dukkan komi don haka wannan aya ta faɗaitar da mu waɗannan abubuwa guda uku a wajen wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, kullu ibnu adam wato kalamu ibnu adam maganar dan adam kulluhu alaihi dukkan sa akan sa take wato ma'ana za ta koma akan sa lalahu ba tashi bace illa amrun bil ma'ruf sai abin da yayi horo da aikin kwarai domin shi za a rubuta masa hayri amma duk abin da za ka furta ba za a rubuta ma lada ba to zai koma akan take kenan wato ma'ana zai zan nauyi akan ka amma maganar da ka furta wadda take ka yi horo da aikin kwarai to ita naka ne domin za a rubuta ma ladar wannan aiki a wani hayin almunkari ko kuma hani daga abinda ba baya da kyawu wasu zikrillah ko kuma ambaton Allah matukar ka cire waɗannan to dukkan magana ɗan adam wa ba'un ce alai wato in ka cire horo ga abin da ke mai kyawu ko hanyar ga abin da an mummuna ko Allah ambaton Allah zikirullah nan shan bayani cewa abinda azikirullah akwai zikiri na harshe wanda zaka ambaton Allah da shi sannan akwai zikiri na gabanka da sauransu duka wato sallah zikirullah ce azumi zikirullah ne karatun qur'ani zikirullah ne duk waɗannan zikirullah ne sannan akwai wanda za ka yi da zuciyarka shine koyo shi ka tuna Allah cikin zuciyarka duk abin da za ka yi tuna Allah ya ce in abin nan in ya ce sai ka yi Allah ya ce in yi abin nan ya ce a sai ka bari to shi ma wannan zikirin lahi ne to Allah ya ce au islahin bainin nasi ko kuma kyautatawa tsakanin mutane to sai ga babban Allah sanya sharadi wanda a babba ya ce wa man yaf'alu zalika duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa da muka hazo guda uku ibtiga amardatillah yana neman yarda Allah kawai ba don wani abu ba Allah ya ce fasofa da sannu nu'tihi za mu bashi a lahira ajaran azima lada wadda an mai girma ce aljanna wato lada wadda ba ya kaddara ta to ashe mun waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa guda uku a cikin wannan aya Allah ya ambaci don rayuwar mutane galibinta babu alkhairi cikinta illa waɗannan guda uku don haka ma'auni ne wanda ya kamata mu auna mu wa mu wa kanmu sannan ma'auni ne wanda ya kamata kuma kullum ya zan kusa ga idanun muna auna shi don Allah ya ce la khaira fi kasirin min najawakum babu alkhairi da gana mutane mun faɗi ganawa ko tsakanin mutum za a to sannan sai ce illa man amara bi sadaqati ashe ko shi ka tashi duk abin da yi sai ka auna shi na yi horo da sadaka na yi sadaka ne ko kuma na hora a yi sadaka na ko magana mai kyawu ga mutum kalmatu tayyiba sadaka shin nawa wani ban da abin da zan sadaka amma na taimaki wani kada ya fada rijiya na ɗauki aya bisa hanya kada wani ya taka na ɗauki dutse na rufe ramin da ke gudana da ruwa duk waɗannan sadaka ne ka diba nawa ka yi hau rufe ko ka yi horo da a yi abin kwarai kai ma ka amma ka hori wani ya yi abin kwarai a islahin bainan nasu ko ka kyautata ka gyara tsakanin mutane biyu ko da mutum wanda ke faɗa da wani ɗan uwansa ko wani abokinsa ko wani mutumin duk ka gyara to ka diba wannan kayi to idan yi su ba shi a sharaɗi ba Allah ya ce sai ya zan ibtiga a mardatun kayi su don neman yarda Allah ko baka yi sadaka don a ce kana da halin yi ba baka yi sadaka ka taimaki wanda tunanin shi ma ya taimake ka ba wannan ba sadaka ba ce baka yi abin nan ma'aruf ba don a ce ka sani ba ka tsakanin masu faɗa biyu ba don ka samu wata galla da ke ciki to wannan shine muhallin shahid kuma shi adda wuya don haka nan ikhlasi shine abinda mutane ke tsirayya da shi a wajen Allah yana yiwuwa mu zo mutane su zo a masallaci su yi sallar la'asar ko sallar juma'a ko sallar azhar ko irin sallar amma ya zan wani ya ɗara wani lada wannan ya yi wannan lada wannan ya yi wannan lada don mi don wannan ikhlasi shi ke sa ka samu lada babba shi ke sa kayan ka suna kasa don haka nan manzo Allah ce wani hadisi wanda yake mashahurin hadisi innamal a'malu binniyat hakika ayyuka na ibada sun dogara ga niyya kawai in babu niyyan nan to babu aiki da ka duk abin da ka yi ba dan neman yarda Allah ba to ce ne ba da lada don haka wajibi ne ki zan koyo shi sahi da marece wanda an musulmi mai son tsira ya auna ayyukansa nawa ne saboda Allah nawa ne don neman yarda Allah kawai nawa ne don a gani nawa ne don in samu wani abu wannan ya zan kowace kana auna shi don wannan ita ce babbar tsira ga musulmi to Allah ya ce duk wanda ya wannan ibtiga a mardatin lahi Allah ya ce to da sannu ku za mu bashi lada wadda an mai yawa Allah ce ajaran azima lada da babba ko wasu mukan a tuna da fassara abin nan Abu Huraira wadda yake cewa nan mazo Allah ya ce ajaran azima Allah ya ce ajaran azima a shaidu abin da Allah ya ce ma azima to wani tunani ko wani hankali bai iya ta girman wannan abin haka nan yaushe mu yi da ganganto ga samun ajaran azima ce zan magana mu duka za ta zamo sadaka ce ko ma a ma'arufu ne ko islahin bainan nasu ne Allah ya taimake mu to Allah ya ci gaba da bayyana cewa ga sharadi nan wanda a babba shi ma tafi Allah ya ce wa mashakkar rasul ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع waɗannan abubuwa da an ka ce amuru bi sadaqati da ma'ruf da islahin bainan nasi an ce ba su da umhani sai sun zan ibtiga imardatin lai in ba kana ba su da umhani to ya za ka ya za ka ya za ka yi aiki ka dace da ibtiga imardatin wannan sai hanyar ta hanya biyu kawai ita ce nan wannan aka faɗa muna sai ta hanyar biyan manzon Allah sai ta hanyar biyar sabilin muminin in ba su ka bi ko ka aiki ba ka samu lada ko ba ka samu shiga a mardacin lada don haka Allah ya ce nan wa marshaɗiƙar rasulu duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba da ma ta bayyana da bayan gaskiya ta bayyana gare shi me bayyana gaskiya an faɗa ma an ce manzon Allah ya ce a kaza ko a bar kaza shi gaskiya ta bayyana gare ka kaƙi wani ko ko wani to duk ba baka da wannan lada ko baka samu wannan sira Allah ya ce wa yattabi ghayr mumini mu'minin ya bi hanya waɗanda ba mu'minai ba malamai na cewa waɗannan mu'minai anan wasu na cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu na cewa a'a dukkan mu'mini wanda ya bi abinda annabi ya ce to shine mu'mini to duk wanda yayi aiki wanda ya saba ma manzon Allah bai bi hanyar mu'minai ba to ga sakamako ne nan Allah ce ni wallihi ma za mu jibinta mishi abinda ya jibinta makansa menene da jibinta makansa shine bacewa domin duk wanda ya kauce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bace kuma kowa ya rika sunan sa fatacce to haka nan ba shiriwa ba dacewa ba sawaba ba tawfik sai ga manzon sallallahu alaihi wasallam shi kadai za ka rika ka tsira kuma idan ka rika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ka bari ka tsira amma in ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ka rika ka halaka don haka nan wannan aya babbar aya ce kada ka kuskura ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga komi ga zancensa ko ga aikinsa ko ga maganarsa wannan mizani ne wanda an mai dake to Allah ya ce duk wanda ya saba wa manzon Allah ya kauce ma hanyar muminai ni walle ma ta walla za mu jibinta masa abin nan da jibinta makansa wato shine bacewa za mu sanya wato za mu sanya shi a cikin bata kenan wani su ne mu kone shi wato kenan bayan a ce wannan Allah ce wani zulihi kuma mu kone shi ko mu shigar da shi ko mu kallafa mishi duk malamai na fassara wato za mu kallafa mishi jahannama wutar jahannama wa sa'at masira kuma ita jahannama ta muna ta zama koma ga kowane mutum zaka nan kai ta ka tsantsan da wutar jahannama ta zama koma gare ka to mu dibi inda an ka ce saba ma manzon Allah da biyar gaisa bin mu'minin jahannama amma komarta akwai wani mahaluki wanda an kace saba mishi jahannama amma ko ma babu shi ashe saba ma kowa amurin hayyunin ne abu ne mai sauki amma saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kam fitina ce wata aya Allah na cewa fali hazar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitnatan aw tusibuhum azabun alim waɗanda ke saba manzon Allah su ji tsoron wata irin fitina ta same su shi amma na fitinatu aw yusibuhum azabun alim ko kuma don azaba mai tsanani ta dauka musu malamai sun ta bayani game da wannan aya menene ma'anar fitina anan wasu malamai kamar imamu shafi'i yana cewa abin da aka fitina anan kafirci ko saba manzon Allah da gangan iri iri to ya kafirta don haka Allah ce mishi fitina tun anan wasu na cewa na fitina kar ka ce wa zuciyarka Allah ya bishe ta ya ruhe ta ko saba manzon Allah da gaskiya to Allah zai ruhe zuciyarsa bai koma ganin gaskiyarsa wanda shi a sakamakon wanda su a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik ya hujja da wannan aya ga wani mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam an yana Makka eh, a Madina yana yin yana daukar ihramin sa daga miqatin Zulhulaifa sai wani mutum ya yi niyya tunda masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi miqati aka faɗa Imam Abu eh, Malik ga abinda wannan ya ce to wannan mejin tsoron inda Allah ya ce falli hajjar lazina yukhalifuna an amrihi an to sai fitina ta ce ana ba fitina ba ce ya ce mata wace fitina ta ki karawa ga abin ga ibada da manzo Allah bai kara ba wace fitina ta ki ka kada abin da manzo Allah bai ba wace fitina ta ki ka rage abin da manzo Allah ya don haka nan wannan aya ko kuma abin da fitina ka kara bisa ga abin da manzo Allah ya yi ka rage bisa ga abin da manzo Allah ya yi ka kirkiro abin da manzo Allah bai yi ba don haka nan malamai ke cewa sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mataki uku ce ko ta zan sunna kauliya ko ta zan fi'iliya ko ta zan takarariya sunna kauliya zancen da manzon Allah ya ce ku yi abu kaza ko bari abu kaza to kauli ne kauliya ne kuma kamar inda ke cewa sallu kamar ra'aytu mu usalli ku yi sallah kamar da kuma ga ina sallah ku zu an nima na kuma ga aikin haji to wajibi ne ka yi duk abin da yayi ga sallah kai aikata abin da aikata ga aikin haji wannan ita ce sunna kauliya ya hurci ya ce yi ko bari to wajibi ne sannan aikin nan da yayi kada ka kara shi kada ka rage shi kada ka yi mai kwaskwari ma wanda ya yi shi ka yi shi ko kuma ta zan fi'iliya aiki wanda yake na abin nan na aiki annabi ya aikin kaga wanda ya yi to ka yi wanda ya yi kada ka kara kada ka rage ko kuma ya ga wani mutum ya yi wani abu bai hana ba bai kwace shi ba ya zan sunna sai ka yi waɗannan su ne sun hanya sunna guda uku ban da su babu wata ba ka mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ya baka wani ibada kace ka san ibada kai babu wannan ba a yi ma hatif da sama a yi ma abin nan wahayi a ce yi kaza waɗannan duk ba a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama don haka malamai suka tsananta ƙwarai ga wanda ke yin mafarki ya ce ya yi mafarkin annabi ya ba shi abu kaza ya tashi na aikatawa mutane da yawa sun jahilci abin da amurkin annabi sallallahu alaihi wa sallam wato manzo Allah ya ce duk wanda ya gane ni to ya gane ni bisa gaskiya shaidan baya kama da ni shaidan baya surantuwa cikin surata shaidan baya baya kama da ni don haka wanda ya ga manzo Allah hakika shi na ya gani in ka gashi to shi na gangani amma ba a hana ma shaiɗan ya zo ce ma gani ni ne annabi ba don haka wannan ne mizani na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi an mizani na ahlus sunna duka duk wani sahabban annabi sun kasance wanda ya zo bayan annabi bai san shi ba in ya zo ce musu na mahalkin annabi shi to zauna fanta ne daga kagan shi wannan haka abdullahi ibn abbas ne wa wani yace mai na mahalkin annabi sallallahu alaihi wasallam ce zauna fanta ne da kagan shi ya sifanta mai shi nuka ce haƙiƙa ka gan shi ko ga hili ka gan shi ba ka wuce sifanta shi kamar haka to shi na ka gani sannan wata rana wani ya zo inda ibn sirin ya ce mai na mulkin annabi ya ce sifanta min shi ya ce na gan shi wani gajere ya ce ƙarya haka ka gan shi don haka ba mahalkin akwalo ba kama da annabi an ka hana shaidan yayi amma yana zuwa ce ma gani ni ne annabi na zo ga abu na ka abu kaza in baka san shi ba baka ya gane ba annabin bane wannan shi an mizani na ahlus sunna akwai ha cikin shama'il tirmizi ya karanta za a ga wannan riwaya hafiz ibnu hajar a cikin fatahul bari ya yi bayani mai su game da wannan ya ce kwacce ya san ya ga annabi to ya na su kwanta shi ya ce ka ɗauko littafi kana ba don kada kai kuri don haɗari ne kai kuri irin wannan ya haɗa ma tiryan tiryan na gan shi kama kaza na kana diba littafin ka ita ya eh, haka ne ka gan shi to yanda ana haka da masu ƙarya ba su yawa kwace maka kan annabi ce zauna doku shama'il na turmizi ko ka doku shama'il na ibnu kasir da irin su ya sifanta ma ya kaga huskarsa ya kaga idanunsa ya kaga leɓensa ya kaga kundinsa ya kaga kansa ya kaga gabansa ya hausa suke duk ya faɗa ma in ya faɗi dai kace to ka shi amma ya ce ma na gan shi mai ƙaramin ka da ƙarya haka ba shi na kace wannan shine mizani na ahlus sunna wajen gane mahaukan annabi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to sannan kuma hatif wasu na cewa ka ka nan ka ji magana cikin sama an ce ma abin nan yi abu kaza ga wani karatu kai ko ga wani ibada mun baka to ita ma sai ka auna ta kamar imamu nawawi haka ya faɗa a cikin sharhi sahih muslim ka auna ta ga nasan alqur'ani da nasan hadisi idan annabi ya barta kai idan bai barta baka da kai wannan shine mizani na ahlus sunna kuma wannan da sisa shedan na yanka da yawa wanda ya karanta irin sir alamin nubala da sau littafai na ahalus sunna ko majmu'u fatawa ibn taymiya ya kawo wannan kissa cewa wata rana abdulkadir jelani yana tafiya sai ya ji an kira shi a sama an ce ya abdulkadir ka aikata duk abin da hake so mun gafarta ma sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka haisan ya ga haske da sama ya wani wa dai wannan sai ga duhu sai ya ga abu ya faɗo gabansa sai shaidan ne sai ce mai aka gane makirci ne wannan ya ce don Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa abdullah ta cika da ke kai ta bauta ma Allah ya kai annabi sai mutuwa ta iske ka kada ka bari to ni wa aka ce wa ai tayi an gafarta ne shaidan ya ce da irin wannan da sisa na halaka mutane da yawa sani sai a ce mutum waliyi na an yi mai hatin an yi mai wahayi sai da dawo ta ka ibadodi waɗanda ba annabi ya bari ba a jima ka ɗan ka samu magoya baya sai abu ya zai tsawo don haka ba ka wani abu a wani shi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi yake raye yana nan duniya to duk abin da ya faɗi ibada ne amma sadda ya bar duniya ya rasu to shi kenan don Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kuma bayan wannan aya Allah bai koma saukar da wani hani ko horo ba annabi bar duniya tsakanin saukar wannan aya da wasu annabi ba kai kwana hamsin ba iya kasu kwana hamsin na annabiyar sallallahu alaihi wasallam ba wani horo da kuma zuwa ko wani hani daga Allah ba shi kaga wanda ya ce ya mahalkin annabi ya bashi wani abu to kenan ya warware abin da ya bar mana wannan aya kuma an karya ta sannan kuma Allah tabbatar mana cewa lokacin da annabi yake raye sannan ɗaya za ka tambaya sai ya bada amsa يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم أفى الله عنها أشد أكي سبب بالقرآن أي ذاك تنبأ النبي باك أمسا tun da an ƙur'ani ko kaɗe shi kenan ba ka ganin annabi ka tambaye shi annabi in ya rasu baya dawowa duniya kon mutu bai dawowa duniya Allah ya ce innaka mayyitun wa innakum mayyitun sannan kuma ta cewa min ha ko Gafi halu iduhun gaminaha lukurdi taara tan ohura. Allah bai ce taratan tan ba ba ne Annabi ya dawo yau ya koma lahira gobe ya koma lahira taratan tan an ka shi so guda shi kenan ko mutu ya mutu sai yana aiki yamu. Ba yada ko sannan abubuwa da yawa sun faru annabi sallallahu alaihi wa yana lahira tsakanin sahanansu bai taso musu ba. Ziyailya ta faru tsakanin Abubakar Saddi da Yasa fadima akan matsalar gado ko bata faru ba fadima na zargin abubakar ya hana mata gado shi kuma ya ce annabi ya ce ba a gado ba a gado annabawa wannan jaya ta yi tsanani hawa suka shiga ma fadima don me annabi bai taso da lahira ya ce a abubakar ba ta gado ba ko ko a ke fadima ban ce haka nan ba bari eh? a ce annabi bai hitowa saboda sahabbansa fada ya faru tsakanin muawiya da su aisha da wane ne mun san wannan jamal amma annabi hito ya raba hada bai ce wannan adda gaskiya nan bai da gaskiya daga nan da annabi ya rasu baya dawa duniya bale wani ya ce wai wani ya shige ɗakin kaba ya kwana hamsin yana ibada sai aka zo da ta ibada sabuwa aka bashi wannan ai kahirci ne bayyana waɗannan abubuwa ba su da kyawu kada ku saurare su duk wanda ya saba manzon Allah ga aya ta faɗi musulmi jahannama za mu sai ta jahannama in kana tsoron wutar jahannama ka kashe geta tsaya inda annabi ya tsaye da amma wallahi da duk ka kauce to ka shiga jahannama kuma kowa ka bi kada ka ce wani ba mai ake tun ranar lahira ka tsaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka kada ka kada ka yi kame kame ni na bi wannan ni na bi wannan waɗannan abubuwa hanyoyin ba su komai illa gungunci musulmi Allah saboda. to ina ne Allah ya ce duk wanda ya saba manzon Allah ya bi hanyar da ba mu'minai ba ni wallahi ma ta Allah za mu jidinta masa abin da ya jidinta wa nuslihi mu kone shi jahannama da jahannama wa sa'ad masira ta muna ta zama koma Allah ka tsare mu da wata jahannama to ci gaba inna Allah la yaghfiru an shirka إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ma ذلك ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ya faɗi cewa wanda ya saba manzo Allah wata jahannama za a sanya ko ba haka ba to wannan aya ta kara fassara mana aya da ta gabata saba manzo Allah shirki ne kafirci ne game da kowace muke ce muku kalmar shahada bangare biyu gare ta la ilaha illallah sannan muhammadu rasulullah wanda kan yarda cewa ba abin bauta da gaskiya da cincinta sai Allah ma'ana ba ka haɗa Allah da kowa ga ibada ba ka haɗa bauta ma Allah ka bauta ma mala'iki ko ka bauta ma wani ba annabi ko wani salihu to sai ka yarda ibada duk ba ka amsa ga kowa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka amshe ta ga wanda ba annabi ba to shi ma shirki ne wanda san haɗa Allah da wani shirki ne haka haɗa annabi da wani ka amsa ibada shirki ne ba su da bambanci don haka Allah ya ce inna Allah haƙiƙa Allah la ya gafiru ba ya gafarta an shirka bihi a hada a shirki da shi a hada shi da wani amma wa ya gafiru ma duna zalika yana gafartawa abin da bai kai haka nan ba amma liman ya sha ga wanda ya so wato sai wanda Allah ya so wa man shirka billah duk wanda ya shirki ga Allah faqad dalla dalalan ba'ida haƙiƙa ya bace wadda wanda an mai nisa wannan aya ta fasara cewa wanda ya saba manzon Allah kenan ga waccan aya za a shahe zuciya ta a ruhe ta fata mai nisa idan muka dibi wannan aya ya uwarta ta wuce a cikin aya ta takwas ko inda Allah ke cewa wa man shirk billahi ah, faqad tara isman azima wanda ya yi shirki da Allah ya kirkiri kiran ƙarya ya jimina ga Allah da mai girma dan ko yace ومن يشرك بالله فقد ضل dalla بعيدا ba'ida me abbabancin wannan aya da wata aya abinda abbabancin wannan aya waccan aya ta farko ana magana bani isra'ila ne wato yahudawa da su ne malamai malamai suke aza mutane bisa ga shirki ko ba suke azawa ba don su samu wani abin duniya ko birnin duniya to don haka Allah ya ce waɗancan yahudawa wanda ya kirkiro shirki ya aza mutane bisa gare shi ya sani da gangan ƙarya yake yi to shi a ƙarƙin mutara isman azima ya ƙirƙiro ƙarya wadda an mai girma ya ta mutane bisa gari to wanda ya biha ba tsira ya shi ma bai tsira ba wanda ya bin man a hadasa hi amrina za ma laisa min fa huwa raddun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk ba su tsira ba da wanda ya ƙirƙiro da wanda ya bi duk da suke ga hukunci waccan aya ta hukunci wanda suna ƙirƙiro wannan aya ta hukunci wanda ya bi don haka wanda ya bi ya ɓace bai da hujja cewa Allah ga wanda ya da ni an ce ka tashi kai karatu ka gane gaskiya don haka Allah ya ce wa man yushrik billahi duk wanda ya shirki da Allah wato jahilin da ya bi shirki faqad dalla dalalan ba'ida ya bace bacewa mai nisa daga abin da yake bida domin duk wanda ka ce zo ga hanya in baka ita yan kabbita sai jahannama yana biyar ka sai ya gudu amma in ka ce zo ga hanya da ka sai aljanna bai bi zai bi don haka na kashe wannan dalalan ba'ida bacewa mai nisa daga abin da yake bida yana bida aljanna amma ya bace hanyar aljanna don haka nan wanda bai karatu ba wajibi na tashi ya karatu ya gane gaskiya da kansa ya bi kada ka zamna a ta yau a jaka nan gobe a jaka nan sai a kada ka ji hannu ka sani ba wanda kasan ba ka da uzuri yin a ta waye da sai ka tashi duk inda ake shiga sai ka bi ce fa ne ka kawo gida to dole ka bi abin da zai tsayar da kai daga wuta ba a halicce ka don bada cewa ne ba zalla gwamma ka rasa cewa ne ka samu hanyar shiga aljanna ka tsira daga hanyar wuta da ka samu cewa ne ka shiga wuta don haka wannan babban darasi ne gare mu inna allah la bikura an shirka bi wa bikura ma duna zalika liman yasha wa man shirka duk wanda ya shirki da allah faqad dalla dalalan ba'ida ya bace bacewa wadda an mai nisa to gashi nan ci gaba har yanzu in ya da'una in ya da'una min dunihi ila inasa hmm. wa ce wanda ya shirki ya ɓace ɓacewa wadda an mai nisa to sai ya ce ya kwaɗi ainihin shirkin ba komi ba ne ya ce in da una su waɗannan masu shirki da Allah ai ma nan in ma'anan magare ta ai ma ya da una ba su kiran kowa wurin shirkin su min dunihi ko ma baya na illa san face mata kawai abinda za ka ce na san gumaka dukkan su ko duk abinda kake bauta inasan ne abdullahi abbas yana cewa matattu su ne inasu duk mai kiran wanda ya mutu to ya ya shirki ya hada da Allah kuma ba kiran kowa illa ina kan face matacce wanda ya mutu yana ƙasa ai ya zan ƙasa ya zan ƙasa bisa ga fasar abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ko kuma suna cewa nan eh, ina san gumakan da ke sassaƙawa ai ina ne domin wanda ya aje salibi cross yana mai sujuda ko rusha ina san ne don bai da hankali ko wanda ya aje ta dabba wanda yake bauta ma don masu bautan aljannu ko duwar wasu masu yanka bisa ga dutse ko masu yanka ga wata rijiya ko wanda ya abin nan gindin wata kuka ko eh, tsamiya ai duk ina sanne duk suna bauta ma wanda Allah bai ce bauta musu ba ko kuma ina sanne gumaka na asalin jahiliya duk ina sanne a ce lata da uzza da wane ne duk ina sanne to ala ayi halin dai duk abin da ka kira wanda ba Allah ba ko na ne kuma hake tunani to ina sanne in mala'iki ka kiraya ina sanne in abin nan wani ba annabi ka kira ya ina sanne in wani dutse ka kira ya ina sanne kowa ka kira ya ina sanne shi amma an in ya da'una ba su kiran kowa min dunihi ko ma bayan Allah illa ina sun face mata wa in ya da'una ko kuma ba su kiran komi illa shaytanan maridan face shaydan maridan mai saurin kai waɗannan sunaye bidin shaydan ne ana kiransa maridi ana sa shaydan wato maridin almutamarridul ati wanda yake mai tsaurin kai abinda mai tsaurin kai wanda ya san gaskiya ga ta ita ce yaki shine maridi shine mutamarrid mai tsaurin kai shaidan ya san gaskiya ga ta amma yaki to duk wanda ya san gaskiya ga ta zahirin ta yaki to shaidan ne ko bai bi kowa illa shaidan shi an ma'anar shaidan maridin wato ba su biya kowa illa shaidan wanda yake maridin mai tsaurin kai Allah ya ce Allah Allah ya la'ane shi ko kuma Allah ya la'ane shi wasu na cewa wannan addu'a ce ga shaidan la'anahu Allah Allah shi la'ane shi ko kuma la'anahu Allah Allah ya la'ane shi wasu na cewa nan kuma la'anahu Allah Allah ya la'ane shi shiwa wanda ya riƙe wani abin bauta kuma bayan Allah kai riƙe wani abin bauta kuma bayan Allah Allah ya la'ane shi wa sai ya ce shi shaidan bayan Allah ya la'ane shi ya ce la'attakhizanna min ibadaka nasiban mabuda wallahi tun da kan la'anan sai na riƙe wani irin yanki a cikin bayanka wato nasiban rabo mabudan wanda ai wanda ka kaddarta mai in samu wannan shi nuna badda mutane ba ga hannun shaidan yake ba kuma shaidan bai iyawa don da yana iyawa da ya badda kowa don haka nan yace nan zan badda abin nan daga cikin bayan ka nasiban mabruda rabo wanda aka yanka min kaddararren rabo wanda tun asaratan ka kaddara su biyu to sai mu tafi tare to yace ko ina ka kuma bismillah wala udallina

يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ya ce kuma abinda Allah Allah nisantar da shi daga rahama wato kenan Allah ya nisantar da shaidan daga rahamarsa to wannan sai ya kunci ga shaidan sai ya rantsuwa ya ce wallahi sai na riƙe rabo daga cikin bayan ka rabo da wanda kai yanka ne sai ya bayyana inda za su fi kama su Allah eh, shaidan ya ce wala udallin lahum wallahi zan batar da su wato zan nisantar da su duk abinda a gaskiya wato abin da a cewa anan al-idlal as-sarfu an tariq hidayati ya batar da kai daga hanya wadda ashiryayya ila ya ta zuwa ga hanyar da ta halaka wato wallahi sai na batar da su daga hanyar nan da ka aza su kanta. sai na kai su ga hanyar da baka aza su kanta ba don haka nan ko shi zai yi kokari ya batar da kai bisa ga inda annabinka ya aza ka ya kai ka inda wani mutum ya aza ka wannan bacewa ce don haka nan koyo shi yi kokarin kada shaidan ya batar da kai sannan kuma ya ce na biyu ko wal ubayyin annahum kuma wallahi zan gurantar da su wato zan sa musu guri a cikin zukatansu abinda a guri shine abin nan zato abinda babu ga hannunka shine guri amma a ce emotion kana bi emotion kawai ka san wato abin babu shi haƙiƙa ne ga hannunka to zan sanya musu wannan guri wato zan gurantar da su in ce eh, abin na ita bida in sai abin na ina nan ba zan mutu ba sai na gina gida sai na wane ne ko sai na kai shekara 90 ina abin nan ya ta irin wannan gurace-gurace ya cika zuciyarka da su domin me yake son wannan buri don ya kashe ma tunanin mutuwa domin duk wanda zuciya ta cika da buri to bai tuna mutuwa a koyaushe amma idan kana mutum na yau zan mutu gobe zan mutu yan an jima zan mutu za ka rage buri mun gane wannan za ka zo za ka wani tun yanzu abin nan da an yi zaɓe na siyasa an kare zai har tunanin ya zan yi shekara biyan nan gaba in ce abin in ci kansila ko in ci house assembly ko in wane ne shekara biyar fa ya fara tunanin za shi shigo bai fara tunanin ni zan yi idan nan zuwa gobe ma na da Allah to zan cika su da waɗannan guri sannan wala amuran nahum kuma wallahi zan hore su wato ma'ana zan hore su kwalibatikan na azanar an'am su ce kunnuwan dabbobi me an ma'ana kashe kunnan dabbobi a nan wato zamanin jahiliya suna da dabbobi abin nan suna kiwon dabbobi kamar raƙuma ko awaci ko wane ne to sai a keɓe wasu raƙuma daga cikinsu a ce wannan taguwa bahira ce sai a tsaga kunninta wato kenan wadda ta haihu haihuwa biyar sai a ce mata ta zama abin nan boya gunki sai a mata alama ga kunni a sake ta ba a hawanta ba a sayar da ita ba a kyauta da ita ba a yankanta da mutum ya gaisa wannan ta gunki ce kamar zamanin jahiliya kasar na an yi wannan abu in abin nan sai a ce awa mutum tsaga a ce ya zan bawan bawan doguwa ko bawan mallan alhaji nan duk aljannu ne a da nasu kamar a ce mace in abin nan eh, ga al'ada ta hausawa ka hanzo shehu idan mace ta zo tana ta haihuwa tana mutuwa har ta zo ta ɗauko ga rawa wajen abin nan wani dutse ko wata tsamiya ko wane ne a zamanin ƙasar gobe in ta haihu sai a ce matan nan bawa in hada wannan ko karshe asalin bawa na an bar shi ɗa wato ba a bishi bai mutuwa to irin waɗannan camfe-camfen duka shaidan ce sai na hori mutane sun yi ta yi sai shaidan ya samu wani yaron sai shiga cikin wani dutse yana magana shi wannan yana ba da amsa kamar abin da ce dutsen kwankwan filo ko magero da irin waɗannan duka ta ce sai na hori su sun yi irin wannan ko ya zan wani maciji da an zo mai sallama sai ya fito a faɗa mai bukata mutu zai su koma ko irin waɗannan abubuwa duka dai na sahi-sahi to duk wace ɗaya ce lalle zan umarci mutane su yi ta irin waɗannan abubuwa ah, wala amuran nahum kuma wallahi zan hore su fal yugayr na Allah canza halitta Allah menene canza halitta Allah ne malamai na da bayani game da canzawar halitta Allah cewa duk halittar da Allah ya yi a canza ta daga wata ke fikira ta ubangiji to ya shiga cikin wannan aya suka ce kamar waɗanda ke daddake dabbobi kamar Allah ya halicci abin nan tumaki maza da mata to sai a daddake mazan dabbobin a hana musu barbara don a yi amfani da namu su ko wani to yana cikin canzawa hakkin Allah ga wani ƙauri amma wasu malamai na cewa idan dabba ana ce ana daddake ta ta yi daɗin nama ko ta yi wannan ba a hana ba ga wani kauli na malamai suka ce inda abin ya tsanani ga mutum mutum da ana haka nan idan a samu bayan wurin yaƙi sai a samu su a daddake su a cire mazakuta su sai a sa cikin gida suna hidima ga mata a ce sarkin gida ko wani abin nan kana yarda a yi haka nan ta wannan shi shine canzawa hakkin Allah malamai da atidalani cewa wannan aya tana cikin ayar da malamai ke hujja da ita ga masu aske ne duk wanda ke aske ne ya shiga cikin wannan ayat shekan ya ribance shi in min kai hito ka bar su kada daga aske duk wanda ya so bar shi haka nan amma in ka aske ta shiga cikin don haka canza halitta ko masu yin bilicin su sanya wani mai don ya mai da su farare suna bakake ko kuma tsaga a canza ka da daga duk ya shiga wannan masu mako a shanya wani magani wanda ke sanya ka kiba sha ka baɗi ko to ga mata yanka halatta wannan malamai na cewa an halatta shiga mace yan kana da mace kamar sitik haka ba na yi gaba da wani magani ta shaɗa da ƙiba ita na shawar ƙiba so kuma abin nan ta sa abin da zai sanya ta ta ƙara mata kyawun wannan ba yi ga mata amma ga namiji mai adalili ba dalili mai dalilin ƙara maka ta kyawun to ka yi ko ka shafa bilicin a ce mawa ko ka yi da shi don ka shafa shi to wannan yana cikin duk canzawar halitta Allah da haka nan masu aski ne da masu yin belice ne to sai su bari bisa ga wannan nasi na to Allah ya ce ya iduhum Allah ya ce shaidan yana ko wa ma yatakhadhu shaidan waliyan Allah ce duk wanda ya riki shaidan waliyi min duna dunillahi ko ma bayan Allah wato yana biyarsa ga abin da yake horo yana zaburar da shi ga abubuwan da yake suna aikatawa fakar kada fasalto yi hasara kusuranin mubina hasara wadda abayyanan na babbi shaidan to ya yi hasara hasara wajen a bayyana su sani musu Allah ya ce ya iduhum shaidan wa yana musu alƙawari ne ko na ƙarya wa yumannihim kuma yana musu alƙawarin na ƙarya wa ma yi yu'iduhum shaidan shaidan baya musu ko ni illa gururan face gurur wato abinda a gururi rudi ka rudu da abu zahirinsa ka rudu da shi amma ba nan ba haka yake ba shine guru don haka ciniki an ka hana bai ulgarar ciniki na garab kaga abu lahiya lau yanzu misali kamar a zo a kawo maka mota sai zuwa ga jikinta ta shawa amma injin ya mutu shi ne buru ka rubu da jikinta to amma injin ta baya da kyau ko cinikin kihin ruwa masunci ma ba ni naira dubu biyar gobe zan kamo ma kihi wanda ya girman abin nan ba ka rubu ba to shi ne buru to dukkan alƙawalin shaidan ba komai cikin sa illa gobe cewa za nan gaba za ka samu abu kaza za ka zan babba in kai takara za ka ci in kai tsahi abu kaza za ka samu abu kaza sai kai ta biya to wannan gurur ne ko da ka samu bai tashi zama masa gurur ba domin rayuwar duniya duka ruɗi ce dan lokaci kaɗan ta wuce in ka zo lahira za ka shiga cikin abin da ba gurur ba don haka nan nan Allah ya ce shaidan baya musu alƙawarin komai illa ba Allah ce ula'ika waɗanta nan ka masu biye shaidan ma'awahum jahannama matattara su duka ita jahannama wala yajiduna hama hisa ba su samun wata makarkata wata maɓoya inda za su ɓoye daga wata jahannama din don haka na sai a yi kokari a tsira da abin nan a yi ta kokarin abin nan eh, nisanta shaidan to ci gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات الله قيلا to an faɗi sakamakon waɗanda sun tafi shaidan an ce ga abin da a sakamakon su da jahannama wasu ta masira har zuwa nan to sai aka waiwaya kuma mutanen kwarai salihai su ne ne muminai waɗanda ba su bi shaidan ba ba su saɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin waɗanda Allah ce wa man yushaqiqir rasul min ba'da ma tabayyana huda su sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam to ga sakamakon su Allah ya ce wallazina amanu amma waɗannan da sun kai imani wa amilu salihat sun ka aikata ayyuka waɗanda an na kwarai sun kai aikin kwarai ba su bi shaidan ba Allah ya ce sanu da filhum za mu shigar da su jannatin wata irin aljanna wata irin gonaki waɗansu irin fadamu da jarimin ta hata hal anha waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta khalidi na fiha abada suna waɗanda aka kaddara ma zama cikinta wa'adallahi haqqan alƙawalin Allah kuwa gaskiya ne zai ba waɗancan kuma zai ba waɗannan wa man asdaqu min Allah kila wane ne yake gaskiyar batu bisa ga Allah ai ma'ana babu wanda yake gaskiyar batu bisa ga Allah nan al-istifhamu tanawwi ne wa man asdaqu wane ne yake ma'ana kenan babu ai babu wanda yake gaskiya la asdaqu qawlan babu wanda yake gaskiyar zance min Allah daga Allah to ci gaba laysa abi amaniyikum laysa bi amaniyikum wala

za a samu wasu ta lalabiya wani ya gashi shi yana da matsayi ko da ya hita yana da wannan abin da an kai mai alkawarin kamar irin da yahuda ke cewa abin nan ah, na hannu abna'ullah wa ahibba'uhu sun yarda da cewa akwai aljanna akwai wuta amma ko nan cikin abin nan wadanda ake wa aljanna akwai yan gata mu yan gata ne ko mun hita babu komai a cikin mu wasu malamai na cewa wannan aya ta sauka saboda wasu sahabbai suka yi jayayya da ahlul cewa mun hiye ku mun hiku don mu mun bi a ƙarshen zamani mun yi wane ne mu abin nan su kuma cewa abu mun hiku don cikin mu an kai annabawa da yawa an kai wane ne to sai Allah saukar da wannan aya ya kuce su yace kada ku yi wannan cewa ni na hiwa ne da ina kaza wannan amani ne wato eh, abin nan ne guri ne kawai tatsuniya ce abin da an aƙiƙa ne ka yi aiki aikin nan shi zai sa ka cimma wani ko ka cimma wani Allah ce laisa bi amaniyikum wannan ba tatsuniyoyin ku bane ba burci burcin ku bane wala amani ahlul kitabi kun ba na ahlul kitabi bane abinda dai abin na azance man ya amal su'an duk wanda ya aikata wani wani aiki wanda an mummuna yujuzu bihi za a saka makamai da shi ko ku yahudawan ko ku abin na eh, masu aikin kwarai ko ku da kun ka bi annabin in kun ka yi mummuna aiki za a saka makamai da shi to wannan aya lokacin da ta sauka ta yi kunci ga sahabbai kwarai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu ita a cikin ruwayoyi masu yawa waton sai ya ce musu ka rabu wa saddin fafi kulli ma yusabu bihil muslim kafaratun waton a waton ku abin nan ku daidai da kanku kada ku tsanani ya wahal da ku da yawa duk abin da zai samu mutum na bakin ciki ko bacin rai to kafara zunubi ne domin cewa man ya amal su a zabi duk wanda ya fi mummunan abu za a mai sakamako to wane ne kenan ka tsira da irin wannan to don haka aka faɗi wannan cewa kafara ce ga dukkan abin da ya samu musulmi ko da kaya ta soke ka to za a kakare ma zunubi da wannan ashe nan man amala su an juza bihi sai wanda ya aikata abincin manyan waɗanda an ka hanyar da shi shi za a sakan kama da su to yujuza bihi wala wala yajid lahu min lahi waliyan baka samun wani mai taimako wala nasiran ko wani masoyi wanda zai taimake shi daga Allah za haka nan ku yi taka tsantsan ga aikata ayyuka waɗanda an ka hane ku ومن يعمل من الصالحات من ذكر وهو مؤمن وهو مؤمن to Allah ya ce mai wanda ya aiki mummuna juza bihi za a saka kamai da irin aikin nan da yayi wa man ya'mal min as-salihati amma wanda ya aikata aiki daga cikin ayyuka masu kyawu min zakarin namiji ne daga namiji ne aw unsa ko mace ne wa huwa mu'minun alhali shi mai imani ashe kaga sharadin aiki a karba imani don haka Allah ya ce dukkan jinsin mutane gaba ɗaya na cikin hasara wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر dukkan jinsin mutum yana cikin hasara sai wanda ya yi imani ya aiki na kwarai don haka nan nan duk wanda ya aiki mina salihati aiki wanda ke mai kyawu min zakarin na daga namiji a daga mace ko mace ko namiji wa huwa mu'minu shina mai imani Allah ce fa ulaika waɗancan ka masu wannan aiki yadkhuluna aljannata wato za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira ba a zalunta su da naqir gunsun da biyu don haka nan kada ka ce ni dan wane ne je kan wane ne ni bi wane ne a aikin kwarai shi zai sanya ka aljanna to kusa wannan aya kuma na hasana ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا to Allah ci gaba da bayani wanda ke takini abubuwan su gabata ya ce wa man ahsana dinan wane ne addini mai kyawu ai ma'ana la wato kenan wannan eh, istifhami ta inkari ce ai kenan babu wani mutum wanda ya fiye musulunci wanda ya mai kyawa wani miƙa waya ne man aslama bisa ga wanda ya jawo miƙa wajen huska ta lillahi ga Allah wanda ya mika wuya ne ga Allah ya jawo to shi ya kowa addini wanda yake mai kyawa jawowa ga Allah kuma shine ka bi manzon nan da ya kuma sallallahu alaihi wasallam shi aka zama abin nan aslama waje haka lillahi sannan ya zama huwa wasu yana mai aiki don Allah shi ne ihsani annabi ya fasara mana ihsani da Allah haka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu shi ne ihsani ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa in ba ka ganin su shi yana ganin ka to wanda ya haka nan wata ba millati ibrahim mu yadda hanyar ibrahim hanifan wanda yake hanif wato ya karkace ma kowane irin addini wanda an nabata nan an keɓance ibrahim domin dukkan masu addinai suna yabonsa yahudawa na yabonsa nasara na yabonsa musulmi na yabonsa don haka an ka faɗe shi a nan ya bi hanyar ibrahim wanda yake shi hanifan ne wata kasa lahu ibrahim khalila kuma ku sani allah ya riƙe ibrahim khalil masoyi badadayi walillahi ma fi samawati wal ardi walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana bi kulli shay'in muhita to Allah ya ce ya rike Ibrahim khalil kuma ku ku bi hanyar Ibrahim din wanda an karka khalil sannan ya koma jawo hankalin mu don mu gane duk abin da ke cikin sammai da ƙarshe nashi ne ko sun bi shi ko ba su bi shi ba dai nashi na shi adda su yace wani ma mafi sama wato mafi fil arzi abin da ke cikin sammai duka da ƙarshe na Allah ne lillahi nashi ne wato shi ya halicce su ah, wa kana Allah kuma hakika Allah bi kulli shay'in muhida wanda ya kewaye ne ga dukkan komi wato ba wani abu wanda ke fita gare shi muhid ne ya kewaye komi ilman wa abin nan da ilmin da wayarsa da rinjaya su ya kewaye mutane to anan za mu dakata sai kuma gobe insha Allah lokaci yayi halinsa subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambayoyi da yawa ko ka wani da sahihi ne kamar yau kenan bayan Allah sun kawo um, sadaka ko raharai muna fata ko mutu Allah ya saka musu amfani Allah ya saka da zuwa kuma ga musu tambaya ko kuma wani da wata malam mutum ne bayan ya waye da lokacin sama su bayan da kuma yana sai yana yin tsoron da yawan kare wasu za su taro shi ko ya halatta ya tsaye to matuƙa yana tsoron in ya in ya taɓa ruwa zai wahala ko ciwo zai ƙaru to wannan malamai kamar da nasan aya ya ce wanda muka karanta a cikin wannan sura um, man kana minkum marda'a ala safarin ko to nan barda Abdullahi ibn Abbas ya fasara ya ce wato tsoron tsoron ciwo kana tsoron ciwo za ka kana tsoron in kai wanka rashin lafiya same ka ko ci ya karu sai ka yi taimama ka yi sallah bayan ta to sai ka wanka shi kenan Allahu alam sai dai wasu malamai na ganin a za ka zama da wannan janaba in har lokacin da ka samu ruwa wannan ita an saba a umar na faɗaɗi da abdullahi na mas'udin amma an kadi ba a cikin riwayar bukhari eh, ga hadisin ammar wannan ya nuna za ka yi taimama ka sallah kuma an ce abdullahi na mas'udin ya dawo daga wannan fatawa ta shi wato ya dawo daga rakiya kuma na fata gare da Allah Allahu Allah ne da tuma yake cewa mutum ne ya ji kamar ya kira sallah kusan shirwa sai ya tambaya ka ce sai sallah ne amma gaba sai ka yi shi ka sallah ne dan ciyar da shawara azuminsa to shan ruwa galibi ba kiran sallah shine shan ruwa ba abinda a shan ruwa faduwar rana matuƙar rana ta faɗi ko an yi kiran sallah ko ba a yi kiran sallah ba lokacin shan ruwa ya yi domin su mala da na sai sun sha ruwa za su yi kiran don mai ba su barin sai su yi sannan su sha ruwa don haka nan wanda in dai ka hakikanci cewa rana ta faɗi ka sha ruwa to shi kenan azumin ka babu wani ranko gare shi ko da abin nan an yi kiran sallah ko da ba a yi ba wallahu a'lam wannan tambaya kan cewa an ci ba ya ci kan sai masallaci na juma'a kuma yana so shi ta kafin kwanu kuma cikin kwanakin uku juma ba za ta kwana sai ba ta yi ɗaya cikin sarasai da ba ta ba to wannan khilafa ce tsakanin malamai da yawa sai dai alƙawlin raje zance wanda ya zama sahi da zuwa masallaci wanda ana juma'a shi ta kaji wannan shi a ra'ayin mahiyar malamai kuma da shi muke fatawa ni da shi nake fatawa kuma shi hannu suwa gari Allahu a'lam ana kuma yin shawara su da masu cikin da ya da itikafi mata ko kafin mata ya halatta mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun itikafi yana yana yana yana rayi cikin nan an buga musu hemomi a cikin masallaci don haka nan nan gaba wata rana insha Allah idan karatu ya kara faɗaɗa abin nan aka kara wayewa za a ga nan gaba an yi ruhuna cikin masallatai ko kuma abin nan inda mata da su yi itikafi din su wannan ya halatta ba komai mara da sama sama da shaƙi bayan da wani da ya cewa ba a yi tikafi sai matsala zai yi wani eh akwai wannan hadisi sai dai akwai khilafa tsakanin malamai wajen ingantar da shi ko ranar da shi malamai wasu magabata sun rauna wannan hadisin don haka ba su yi riko da shi ba amma mu'athir wasu na bin nan daga baya kamar su albari da sauransu sun sahaha wannan hadisi to amma in abin nan wannan bai nuna cewa sai waɗancan masallatai ya guda uku kawai za a yi abin nan itikafi don Allah ya ce wa antum eh, eh, akifuna fil masajid wannan ya nuna abin nan inda ka karanta fatawa ta ibn Uthaymeen game da wannan matsalar ina ganin ban san wanda ya wani bayani wanda ya zama shafi'i ba game da wannan malam jabir buzuwa da zai sanin wannan to abin da ya zama sahihi ya ko masallaci ana yin itikafi ko wani masallaci na jama'a ba sai wadancan guda uku ba na cewa abin nan baitul haram ko masallacin annabi ko abin nan eh Allah Allahu a'lam a wannan kin tambaya kan bijin da ma ake shafa zance bijin ne abin ne abin yana cikin abubuwan da ke canza suna ban san yadda yake ba ya ke ok mai kamar lalle ina ganin su yana ganin su eh. ni ma na aka sanya nan eh, wannan ba mai kawaci domin bai canza halitta ya eh, ba a canza halitta domin halitta tana mai da take amma kawace don miji ya da sha wannan ba hana ba an nemi ku bayani cewa ana ya ba mata abin za su yi kawa don miji ya gani don miji na shawar lalle wannan akwai hadisin lalle shi ma wannan duk nau'i ne da lalle ba komi komai bilishin mun yi magana shi a cewa ba da kyawu canza halitta ne ko ga mace ba ya halitta mace ta yi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله